أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da warhaka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawo muku na inganta rayuwa da lafiya shiri ne wanda wannan kafa ta mu take kawowa ta alma group tv masu fama da matsalan infection infection a ɓangaren abin da ya shafi western medicine kenan a gargajiyance mukan ce mishi ciwon sanyi da kwai alamomin da ciwon sanyi yake iya zuwa da su a maza ko mata abu na farko akwai ciwon mara akwai fitan farin ruwa mai kauri kamar yogurt ko gasara wani lokacin yakan zo da ƙarni wani lokacin yakan zo da wari sannan yana zuwa da ciwon baya ko riƙewan ƙafafuwa yana zuwa da ƙaiƙayin gaba ko ƙuraje bayan haka yana kuma zuwa da ciwo wanda yake na ƙurarraji Abin da ake amfani da shi a nan wurin shine ganyen gwanda muna ba da abubuwa masu sauƙi ne yadda mutum zai iya yin amfani da shi ko da babu shi a gidanka za ka iya samu a makwabta ba don komai ba saboda samun fa'idar da muke badawa a cikin sauƙi. Yaya za a yi amfani da shi? So, bayanai suna ta gabata akan abin da ya shafi matsalar cutar infection. Cutar infection ɗin nan mun yi bayani a can baya amma kuma still wa'insu ba za su yi karo da wa'innan bidiyoyin da muka bada ba a baya don haka kullum muke ƙara bayani sannan fomulolin da muke badawa idan har ka gwada wannan bai maka ba za ka iya gwada wani saboda jinin wani da na wani ba iri ɗaya ba ne maganin wani ba kuma na wani ba ne amma duk abin da za mu bada in allah ya so ya yadda ba zai zamanto mai cutarwa ba wayanda suke da buƙatan cewa mu haɗa musu magani wanda muke da shi za su iya kiran mu a lambobin wayoyinmu a koda yaushe idan kuma ƙarin bayani suke so dangane da abin da ya shafi lalurorinsu a shirye muke mu wayar musu da kai hanyar da za su kare kansu daga ɗaukan cuta wannan shine hadafinmu mu taimaki al'umma kuma mu taimaki kawukanmu hanya mafi sauƙi ta kare kai daga cutar infection ita ce hanya ta tsafta tsaftan nan ba wai abin da ya shafi wanka ba ko kuma a ce a'a abin da ya shafi ah, sa hoda ko kuma jambaki ko gazal a mata ko kuma a fesa turare da sa kaya shadda mai kyau a maza ba shi ba ne za ka samu mutum tsaf tsaf tsaf tsaf ya ci kwalliya amma Allah kaɗai ya san abin da yake damunsa a ciki kowa da irin lalurar da Allah ya ɗaura mai abu na farko abin da ake da bukata shine hanyar tsaftacewa kar mutum ya zamanto yana barin hannunsa babu tsafta kuma ya je ya ce zai yi tsarki sannan kar mutum ya ringa amfani da wa'insu wurare wayanda suke masu ƙazanta wuri mai ƙazanta ka je ka tsuguna ka yi fitsari mata kar mu ringa barin pad a jikinmu a daina barin pad a jiki tun daga safe har dare yana zama sannan kuma a san yanayin yadda za a ringa kulawa ɓangaren abin da ya shafi tsarki wannan lalura ta yi yawa a cikin al'umma amma ta fi yawa ga mata kuma ta fi illatarwa ga mata saboda ba su ke ɗaukan ah, ba maza ke ɗaukan ciki ba su ke ɗaukan ciki su wannan lalura ko da mace ce wadda ba ta haihuwa in Allah ya so ya yadda za ta samu sassauci kwarai da gaske bizin lahi ta'ala inda rabo za ta samu rabo ganyen gwanda yaya ake amfani da shi za a samu ganyen gwanda kamar mai faɗin tafin hannu mai faɗin hannu haka idan aka samu gwanda mai faɗin hannu haka za a mutsutsuka ta za a wanke ta farko da ɗan gishiri ko da ruwan hal za a mutsutsuke ta ko a sa ɗan ruwan ɗumi a wanke idan aka wanke sai a mutsutsuke ta in aka mutsutsuke za a samu kofi ɗaya na shanti sai a samu ruwa wanda yake tafasasshe sai a zuba ta a ciki sai a rufe ba dafawa za a yi ba a rufe wannan ruwa idan aka rufe da daddare kenan da safe in Allah ya kai mu bayan an ci abinci an ƙoshi da kamar minti talatin sai a samu lemun tsami sai a matse idan aka matse lemun tsami a tace sai a sha kar mu damu da wannan ɗacin akwai yanayin yadda ake amfani da shi shi ya sa na kawo maganar lemun tsami duk wani magani mai ɗaci idan aka yi amfani da lemun tsami yana taimakawa wurin rage wannan ɗacin nasa kuma idan har akwai alamun zai illatar da mutum zai kau da shi amma babu yadda za a yi amfani da shi sama da sati guda kullum za a sha so ɗaya kullum a sha so ɗaya idan aka sha shi da safe ne kaɗai ake sa bayan an ci abinci na kwana nawa bakwai a sha shi na kwana bakwai in allah ya so ya yarda za a samu fa'idoji na abin da ake da bukata sannan kuma mu sani a lokacin da aka sha shi wala Allah jiki dai kowa da irin yadda Allah ya halicce shi zai sa shan ruwa in ma mutum bai jin kishin ya sha ruwa an Allah ya soya da zai ga abin da zai fitar wannan shine abin da zamu iya kawowa a yau kuma a danna kararrawa a ci gaba da subscribing da sharing da kuma comment don mutane su amfana wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته